صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يومنا رانر الخميس وتر رمضان ينادى وانا <coughs> اشرين ديديكو ديكو اشرين دا دا قالب داريه دا اربعين دا دا تجريا كما يومنا آه، قوم شاي بياركو شا هدو biyar sha hudu ga watan biyar watan ne shekara ta dubu biyu da ishirin daidai miladiya a <coughs> jiya wannan shine darasin mana ishirin daidai a cikin suratu a cikin tafsirin wannan shekara na azumi kuma shine darasin na shida a suratu as-safati wanda mun kai aya ta saba'in da takwas من كآية سبعين تقص إن من شيعته لإبراهيم وإن شسب أفوا تمانين أكو وإن من شيعته لإبراهيم من كرنتا أما بمقارة شرهي وأما نزام تاكجين كراتين دقباكين على رمى في شرهي قبائل بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئذ كان آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه over قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم وبنجي سبحانه وتعالى كيتسيوا وإن من شيعته لإبراهيم haƙiƙa annabi ibrahim yana cikin waɗanda suka ba addinin annabi nuhu alaihi salam suka kuma ƙarfafi tafarkinsa iz a rabbahu bi qalbin salim lokacin da ya zo da ubangijinsa ma'ana yayi imani da ubangijinsa kenan shine a rabbahu bi qalbin salim da zuciya wacce take kubtacciya babu shirka a cikinta babu shakka da kokonto a ciki to wannan ja'a rabbahu bi qalbin salim annabi ibrahim ya zo ubangijinsa da zuciya kubatacciya ai saddaqa Allah wa amana billah <coughs> saboda lokacin da annabi ibrahim ya taso ya tarar da mutanensa suna bautar gumaka to amma shi da ya tashi ubangiji sai ya nuna masa tafarki na bautar Allah haka sai annabi ibrahim ya kalli sama ya ga taurari a gaban jama'a sai ya ce nan taurarin su ne ubangiji na wakazalika nuri ibrahim malakuti samawati wal ard wal yakuna min al muqinin falamma janna alayhi al layl ra'a lokacin da ya ga taurari qala sai ya ce hadha rabbi wasu suka ce abin da yake nufi shin wannan ko shi ne ubangiji na don ya nuna wa mutanensa cewa gafa wanda ya kamata ya zama ubangijin to falon ma a fala lokacin da tauraruwar ta tabbice ya zanto ta tafi kala sai sai la uhibbul gaskiya ba na son wanda in ya fito kuma zai koma lokacin da ya komawa zai kula da ni falamma ra'al zai gani. lokacin da wata ya fito ya ga wata ya fito ya haske kala sai ce haza rabbi to ko wannan shine ubangiji na falamma afala lokacin da watan ya bice ya mutu ya fadi sai ce to fa gaskiya in ubangiji na bai shirye da ni ba lalle zan zama cikin mutane batattu falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala haza rabbi haza akbar lokacin da ya ga rana ta fito da haskenta sai ce to wannan ma ta fi girma ko ita ce ubangiji na to ita ma lokacin da ta bace sai ce ya na inni ni mimma tushrikuna inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan wama ana al mushrikin ni ba ruwana da ku ba na cikin masu shirka to me ya faru a ramma mutanen sun kyale shi haka wa hajji قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون أبن دي يتشي yake cewa bana shakkar bana tsoron abin da kuka kasance kuna yin shirka da shi ba abin da zai tsorata ni amma wani abu ya faru a kaina sai dai in Allah ya ga dama ku yanzu ba za ku yi tunani ba kuwa wa'azantu da abin da ake gaya muku sai suka ce ce mai kaifa a kafu ma ashraf ma tu shirku ma ashraftum wa la taqafuna annakum ashraftum billahi ma lam yunzil ma lam yunzil bihi alaykum yake cewa yaya zan yi ma in ji tsoro in ji tsoron abin da kuke bautawa wa kaifa akhafu ma ashraftum wala takhafuna annakum ashraftum billah ku ba ku ji balali ku ba ku ji tsoron cewa kun hada Allah da wani kuma wani da kuka hada Allah da shi Allah bai saukar da wata hujja ko wani dalili akan abautawa abin da kuke bautawa ba wala takhafuna annakum ashraftum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana ko dai ko ko ni da na bi Allah ko ku da kuke bin gumaka ni da ku a samu waɗanda suke kan tafarki daidai. to sai anan yi masu amfani da salo mai kyau na jan hankali ya ce Bangare na da nake bautawa Allah da bangaren ku wanne bangare ne ya fi cancanta da samun kwanciyar hankali da nutsuwa ina ku ba ni labari sai Allah ya bada amsa ya ce Allah ya ce hakika wanda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba shine shirka to innal ladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa'annan in kana maganar kwanciya hankali da samun nutsuwa to wannan nasu ne saboda su suke bautawa Allah a yadda Allah ya ce a bauta masa kuma su ne shiryayyu waɗanda aka shiryar da su to wannan abin da annabi ibrahim ya shine Allah ya sifanta shi da kalbin salim ai salimun mina shirki wanda yake ya kubuta gabaran shirka baya yin shirka kuma daga cikin a kyawun zuciyar annabi ibrahim alaihi salam akwai bin allah a duk abin da allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da shi kamar da allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta shi a cikin suratun Jami. allah subhanahu wa ta'ala ce am lam yunabba am lam yunabba bima fi suhufi musa na'am Allah ya ce amlam yunabba ko ba a ba shi labari ba ne bima fi suhufi Musa da abin da zo a cikin littattafan da Allah ya soka wa annan Musa ita ce a taura wa Ibrahim da abin da zo a cikin littafin annabi Ibrahim allazi waffa wanda ya cika alƙawarin da Allah ya ɗauka da shi Alkawarin da Allah ya ɗauka da shi wasu suka ce ne sunan al-fitra Allah ya jarrabe shi da wa'yansu abubuwa na sunna na halitta kuma annabi Ibrahim ya cika su aka umarce shi da tsaye da gemu ya tsayar da gemu aka umarce shi da datse gashin baki yake datse gashin baki aka umarce shi da tsige gashin hammata yayi aka umarce shi da aske gashin gaba yayi aka umarce shi da kaciya shayi annabi ibrahim yana da girmansa kamar yadda manzo Allah ya bada labari da girman ya je wa kansa shayi ikhtatana ibrahim A.S. salam bil qaddum ko kuma bil qadum yayi wa kansa kaciya da kurada ka dai gani ka san ba karamin juriya ce ga mutum a ce masa ya je wa kansa shayi da kurada kuma yaje ba ko kuma a wani waje da ake kiransa al qadum a nan ya to zai iya yi wa a haɗa biyu a wajen kadum ɗin kuma da kurada annabi ibrahim ya je wa kansa kaciya aka umarce shi ya yanka ɗansa annabi ismail kamar yadda za mu ji kuma ya yanka kaga shine ibrahim allazi wa tauhidi Allah ya ba mu labari cewa Allah ya جرى الله يفعل من سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن نعم قال إني جاعلك للناس إماما نعم قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين Allah ce ka tuna lokacin da Allah ya jarraba annabi Ibrahim annabi Ibrahim ubangijinsa ya masa jarrabawa alamai suka ce wannan ita ce jarrabawa qala wa id tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun sai ya cika wa'annan kalmomin sai Allah ya ce to inni ja'iluka lin-nasi imaman nasa ka ka zama kai ne jagora a cikin mutane sai ce ya ubangiji a cikin zuriyata ma za a sa wasu su zama jagorori kaga alƙawarin da Allah ya ɗauka kenan da annabi Ibrahim sai ce la li ahdi zalimin eh amma wa'anda ba su bi ta farki na ba azzalimai ba za su samu wannan alƙawarin nawa ba annabi Ibrahim alaihi salam duk abin da Allah ya umarce shi yana aikatawa ya taɓa tambayar ubangiji ya ce a nuna masa yadda Allah yake ta da matacce sai Allah ya ce ni وإذ قال إبراهيم رب أني كيف تحيي Allah ya ce ka tuna lokacin da annabi Ibrahim ya ce ya Ubangiji ka nuna min yadda kake raya matacce sai Allah ya ce ne sai Allah ya ce au ba ka yi imani ba rubuta masa kuma sai ya zo ya yi imani daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi da shi ya umarce shi da ya gina ɗakin Allah da shi da ɗansa annabi Ismail kuma ya gina ɗakin Allah to wannan su suka haɗu suka sa annabi Ibrahim ya zama wato mai zuciya wacce take kubutacciya ga biran shirka a ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi irin ƙalubalen da annabi Ibrahim ya sha da mutanensa lokacin da ya tashi farkon wanda ya fara yaƙa a cikin mutanensa shine mahaifinsa ubangiji subhanahu wata'ala ya bamu labari a cikin suratu maryam yake jawo wadhkur fil kitabi ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya iz qala li abihi ya abati karanta mana mala واذكر في الكتاب إبراهيم نعم إنه كان صديقا مليئا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا to kaga abin da yace ya babana me yasa kake bautawa abin da baya ji baya gani baya ji baya gani kuma gunki baya ji ba kuma ya gani ko ba zai iya tsinana maka komai ba sai ce mi ya abi inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam yati fattabi'ni ahdika siratan ya ce ya babana hakika wani abu na ilimi ya zo min ko ilimi ya zo min irin ilimin da kai bai zo maka ba ilimin na wahayi ni Allah ya mun wahayi dan haka bi ni in shiryar da kai ta farki madaidaici na'am ya abati la ta'budi shaytan na'am inna ash-shaytana kana lirrahmani 'asiya yace ya babana karka daka ta shedan domin shedan yana wa Allah subhanahu wata'ala kinji yana sabawa wa Allah subhanahu wata'ala na'am يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يتي يا بابانا إنا جن صورا كدا عذابا تتكاما كدا أبنجدي رحمة sai siffanta ubangiji da mai rahama saboda ya sa mai ran cewa in yi nemi rahama zai samu fatakuna li shaytani waliya sai kakka je ka daka ta shaydan sai ya ce min qala araghibun anta ala lihati ibrahim sai baban yace a ah, dama baka son من yace to in dai baka daina ai bata guma kan nan nawa ba to sai na jefe ka kuma ma ka tattara ina ka ina ka bar inda nake to wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa yake cewa wa iz qala ibrahimu li abihi wa qaumihi duk abin da kuke bautawa ba ni ba shi illallazi fatarani wanda zan bauta wa kawai shine Allah da ya halitta ni kaga la ilaha illallah kenan annabi Ibrahim al'ari cewa bayan ya gama da mahaifinsa kuma ya fito ya tinkari mutanen garin baki daya kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul anbiya wa laqad atayna ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin bismillah ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين الله يتي حقيقة النبي إبراهيم من باشي نسوى تنتني معنى تنكافن أن نبتع كو تنكافن أبن دي فارو يفارو kuma muna sane da halin da yake ciki shi yasa ba mu bashi ya taɓa bauta wani abu ba ma sai Allah iz qala li abihi qala li abihi وقومه ما da ya ce da babansa da mutanensa wa'annan gumakan fa da kuke dukufa wajen bauta musu a garin kaka kuke bauta musu na'am qalu wajadna sai suka ce ai mun samu iyayenmu suna bauta wa nan gumakan na'am qala laqad sai ce hakika da ku da iyayen naku kun kasance a cikin bata wanda yake mabayyani na'am qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin قالوا أجئتنا بالحق أمنت من اللاعبين sai suka ce to kai wai al-ibrahim ka zo mana da gaskiya ne ko kuma dai wasa ka kawo mana na'am قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين sai ba wasa nake muku ba wannan allolin wannan gumakan ba alloli ba ne hakika ubangiji na shine wanda ya halicce ni kuma ya halicce su ga baki daya kuma ni na tabbatar muku da haka ina shaida an to kafin mu je can Allah ya ba da irin wannan labarin a cikin suratul shu'ara Allah ya ce watlu alaihim naba'a ibrahim watlu alaihim naba'a ibrahim na'am Allah ya ce ka karanta musu labarin annabi ibrahim qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun lokacin da yace da babansa da mutanansa wai ku wa'annan abubuwan da kuke bauta me su sai suka ce ni na'budu asnaman فنظل لها ce gumaka ne muke bauta musu shi yasa muke muke yini a wajen su muna dukufa wajen bautar su qala hal yasma'unakum istad'un yasma'unakum aw yanfa'unakum aw yanfa'unakum aw yadurrun annabi ran yace wai shin suna jin ku lokacin da kuke bauta musu ko su amfanar da ku ko su cutar da ku sai Allah ya ce mi qala na'am fa innahum aduwwun qala afara'aytum ma kuntum كنتم qalu bal wajadna aba'ana bal qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun to haka dai suka tattauna suka ce ai mu haka muka samu iyayen mu suna bautawa wa'annan gumakan sai ce to a fara'aitun ma kuntum ta'buduna antum الذي خلقني فهو يهدي شيني كموا والذي هو يطعمني ويسقين نعم وإذا مرضت فهو يشفين نعم والذي يميتني ثم يحيي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين to mahalli shahid a nan sai kuma zai fara roƙon Allah ya ce rabbi habli hukuman na rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin ya roƙi Allah ya hada shi da mutane nagari na farko waj'alli lisana sidqin ya roƙi kuma Allah ya sa in ya koma zuwa ga Allah a ci gaba da ambatansa da kyakkyawar kalma kuma hakan ya tabbata. sannan ya roƙi Allah ya shigar da shi aljanna sannan ya nema wa babansa gafara sannan ya roƙi kuma Allah ya bashi ikon ya samu karɓuwa a wannan addu'ar da ya ranar alkiyama yaushe ke nan na'am إلا من الله بقلب سليم to anan kaga annabi Ibrahim ya san cewa ranar alkiyama ba abin da zai amfanar da mutum a gaban ubangiji sai me sai wanda ya zo da kyakkyawar zuciya to wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya ce iz jaa rabbahu qalbin salim wataƙila zamu iya ƙara abu ɗaya <coughs> shine wannan kyawun zuciya annabi Ibrahim din bai tsaya a iyanan ba har ƙarshen rayuwarsa ba lokacin da zai mutu sai da ya tara 'ya'yansa gaba ɗaya musu wasiya da wannan dai kyakkyawar kalmar ja'alaha kalmatan baqiyatan fi aqibihi wato bai yadda ya bar 'ya'yansa sasakai ba sai da ya musu wa'azi ya gaya musu cewa lallai lallai wannan kalmar ta la ilaha illallah su tsaya a kanta shi sa Allah subhanahu wataala yake kalubalantar yahuda yake cewa an kuntun shuhada'a إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم عفوا يعقوب يوصي زواج آئنسا وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ko a wata kira abu wasa biha ibrahimu banihi wa yaqub annabi ibrahim da annabi yaqub dukkan su kowanne sai da yi wa ƴaƴansa wasiya da cewa lallai su mutu akan tauhidi kuma annabi ibrahim mutum ne mai tsayi da sallah kuma haka yake roƙa wa 'ya'yansa su ma Allah ya ba su ikon su ci gaba da tsaye da sallah rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a to wannan shine zuciya mai kyau da Annabi Ibrahim ya zo wa ubangiji da ita iz a rabbahu bi qalbin salim lokacin da ya zo wa ubangiji subhanahu wata'ala da kyakkyawar zuciya wacce babu shirka a cikinta hmm. zuciya kala biyu ce akwai kalbun marid akwai kalbun salim kuma duka qur'ani ya tabbatar da su Allah ya gaya mana cewa munafikai su akwai rashin lafiya a cikin zuciyarsu me Allah ya ce a cikin suratul baqara fi a cikin zuciyarsu akwai rashin lafiya kaga kenan akwai wanda suke da zuciya ba ta da lafiya ko haka Allah subhanahu wataala cewa ma arsalna qablaka min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسى ينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ الله يتي ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة abinda shaidan din yazo ya saka na shubha duk wani annabi sai yazo zai karanta wa mutanansa abinda aka saukar masa to sai shaidan ya saci sautin annabin sai ya ƙara wani abu a cikin magana don ya rikirkitar da mutane sai ya hada da na annabin da kuma nasa na shaidan haka yake yi to Allah subhanahu wata'ala yake cewa illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyati sai Allah ce me fayansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytanu sai Allah ya goge abin da shaytan din ya jefa thumma yuhkimu Allahu ayatihi sannan sai Allah ya tabbatar da ayar kaga akwai al-muhkam akwai al-mansukh ah. na shaytan din an shafe shi amma na Allah sai a tabbatar da shi sai Allah ya ce me wallahu alimun hakim li yaj'ala ma yulqi shaytanu fitnatan wanda shaytan din yazo ya garawa mutane kamar yadda ya zo a cikin hadisin gharani mazala sun yana karanta wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum har sai da yazo afara'aytum lata wal uzza wa manata as ukhra kaga tunda an faɗi lata da uzza da manata to sai shaidan ya zo ya saci sautin manzo Allah sallama sai ya wurga wa mutane tilkal gharani qulula wa inna shafa'atahunna la turtida duk da cewa hadisin wasu da yawa daga cikin malamai sun ba a fashi hadisin al-gharani Albani ma littafi ya wallafa mai zaman kansa a nasbul majaniq bi nasb qissatil gharani shawayan nan gumakan manya-manya na farko-farko ai ana ma neman cetonsu to sai Allah ya shafa wannan abin aka mantar da mutane ma abin da shaidan din ya karanta to amma abin da shaidan din ya karanta din Allah daga ƙarshe sai ya sanya shi fitnatan sai ya zama me fitna lil ladzina fi qulubihim maradun ga wanda akwai rashin lafiya a cikin zukatansu kaga kenan ashe akwai zuciyar da take me da rashin lafiya kamar yadda akwai zuciyar da take da lafiya haka zalika Allah ya ce wal qasiyati qulubuhum da waɗanda zuciyarsu take da tauri marasa karɓar wa'azi su ma ba sa rena fitina koya take a ubangiji ya ƙara gaya mana cewa akwai masu masu rashin lafiyar zuciya kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu unzilat suratun faminhum الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون الله يتي da zara an saukar da sura sai ka ji munafukai suna cewa to yanzu wannan waye za ta ƙara masa imani a cikinku amma Allah ce fa amma allazina amanu fa zadatum imanan wa hum yastabshiruna wa amma allazina fi qulubihim maradun amma masu rashin lafiya a zuciyarsu kaga akwai masu rashin lafiya to ita kuma rashin lafiyar zuci tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke raunana imani kamar yadda lafiyar zuci alama ce ta karfin imani duk wanda zuciyarsa take da rashin lafiya to yana cikin masu raunin imani abubuwan da suke sa zuciya rashin lafiya kuma ga su kamar haka zan faɗa na ɗaya munafunci kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wannan sura cewa fi qulubihim maradun fazalahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yaksibuna ko yakdibuna ko yukazzibuna wata qira'a ah, sannan kuma can وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرين وهم قوم كافرون منافقين كينا shi ko munafunci shine ƙarya da ha'inci rashin riƙon amana ke da saba alƙawari sannan da yaudara sannan kuma da kafewa akan ra'ayi ko da ba daidai ba ne wa iza sama fajara cikin hadisa abu hurairah da hadisi abdullah bin amr bin al-as wanda duk ya zama yana da wayannan sifofin salasun man kunna fihi a cikin hadisa abu hurairah fa huwa munafiqun a ruwayan muslim wa in sama wa salla wa za'ama anni muslim wa qala inni muslimun hadisa abu dan amr arba'atun man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa kana man kanat khasalat man khalat fihi khaslatun minhunna kana fihi khaslatun minan nifaq sai maza Allah ya lissafo wayannan sifofin to dan haka munafunci yana sa zuciya ta zama ba ta da lafiya da haka in mutum ya je wajen Allah da munafunci baya cikin wanda suka je wa Allah bi qalbin salim abu na biyu kuma sai taurin zuciya taurin zuciya kamar yadda ghazali da ko in ce raghibul asbahani a cikin mufradatul qur'an da shi kansa gazali din da ibnu rajab alhambali da sauran malamai wanda duka maganganunsu su wata wasu na shiga cikin wasu suka nuna shi ne kin tasirantuwa da abin da ya kamata a tasirantu da shi na wa'azi ko na ayoyi mutuwa ta ya zan mutuwa bata zame mutum wa'azi ba ya zan furfura bata zame mutum wa'azi ba ya zan wata jarraba ta musiba kamar corona din a ce mutum har ta zo ta rufe kwata-kwata shi sai dai baya dinga tsokana yana yin jok yana wasa to wannan yana da kaswatul tulkal kuma duk wanda yake da kaswatul tulkal yana da raunin imani zuciyarsa ba ta da kyau kuma wanda duk ya zanto zuciyarsa ba ta da kyau to matsalar shine zai saurin tasirantuwa da fitina duk inda fitina ta zo to su ne ajin farko da da fitina take ɗauka to ko kuma mutum a zo a yi masa wa'azi a gaya masa ayoyin Allah da in kamata a ce in mutum ya ji zai motsa shi kuma ya ƙi motsawa to wannan yana da ƙaswatul qalb duk wanda yake kuma da ƙaswatul qalb to ba zai shiga aljanna ba saboda yana da matsala a imaninsa

wato jarabawar mu ta zo musu na dama Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa yana illa akhadnahum bil ba'sa'i wad ila la'allahum eh wa laqad arsalna ila umamin من قبل من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلما فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قفت قلوبهم الله يتمي إسا لوكتن دا azabar tamu ta zo musu tabarra'u me zai hana su su kaskantar da kansu su koma zuwa ga Allah kamar yanzu kaga ai jaraba sai ta zo mana mata ya mu koma zuwa ga Allah walakin sai qasat qulubuhum wa kathirun minhum qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malu musamman wanda suke ganin cewa ai wannan wannan rashin lafiya ai wanda suke ga cewa kawai abin da zai tsere da kai ka wanke hannunka ka saka takunkumi ko kuma safar hanci da wasu likitocin suke faɗa ka saka safar hannu ka zauna a gida ka ka nisanci tsayawa a kusa da mutane cewa in ka yaka to za ka tsira to wanda ya zan wannan shine tunaninsa kawai to ya yi asara wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen rage kamuwa da rashin lafiyar amma idan Allah ya tashi bullo maka ta bayan gida sai kai hakan kuma sanda kai hakan ma sai kuma cutar ta kama abu ɗaya ne zai sa matakin farko shine at-tadarru koma zuwa ga Allah walaula iz ja'ahum ba'suna tadarru me yasa ba za su koma zuwa ga Allah walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumu ash-shaytanu ma kanu ya'malun shaidan ya kawata musu abin da suka kasance suna aikata sai Allah ya ce ne falamma nasu ma nusiru fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in hatta حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم saukatan fahimtar mu mai yi faru. sa'o da ƙaddar daidai ne kawai ko wajen yi magana daidai. da ƙaddar da da ƙarfi. wannan kasuwar tulƙal tana ɗaya daga cikin abubuwan da su ke jawo lalacewa zuciya to sannan sai kuma alhasad sai hassada tana ɗaya daga cikin da suke cin imanin mutum su lalata masa zuciya bayan nan sai albagaba yayya ta ba gaira ba dalili to wayannan abubuwan su ne kaɗan da suna da yawa amma dai wayannan su ne manyan abubuwan da idan suka samu zuciyar mutum to ta kamu da rashin lafiya rashin lafiya da tafi corona tafi hiv tafi ciwon hanta tafi ciwon koda wadda duk wata rashin lafiya da mutum zai kamu da ita a iya duniya ce amma ita wannan rashin lafiyar in mutum ta taba shi har ya mutu da ita to ba zai shiga aljanna ba sai ya shiga wuta kaga kenan a lalle sai mu kokari mu koyi yadda zamu je wa ubangiji subhanahu wataala bi qalbin salim ibda'a rabbahu bi qalbin salim lokacin da annabi ibrahim ya je wa ubangiji bi qalbin salim da zuciya wacce take kubutacciya yadda ake ku ajiye ubangiji da kubutacciyar zuciya kamar yadda imam al-qurtubi Allah ya ji kansa da rahama a ya kawo a cikin tafsirin sa yake cewa abinda zai iya daukar cewa ja'a rabbahu bi qalbin salim ɗayan biyu ko dai lokacin da yake wato kira zuwa ga tauhidi da yi wa Allah da'a ko kuma lokacin da aka jefa shi a cikin wuta ya zo wa ubangiji cikin wutan nan da kyakkyawar zuciya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin tserar da shi imam tabari a cikin tafsirinsa ya kawo hadisi ko asar daga isnadinsa daga galib al-qattan da auf da wasunsu daga muhammad ibn sirin cewa ibn sirin allah ya ji kansa da rahama yana gaya wa hajjaju ibn yusuf as-saqafi tunda kaga ibn sirin ya rayu da hajjaj rayuwa mai tsayi hajjaj ya rasu shekara ta ya mutu shekara ta 99 ko shi ko ibn sirin ya mutu shekara ta goma in ban manta ba to ibn sirin ya ce da hajjaj miskinun abu muhammad shi ne ke gaya wa hajjaju haka miskinin abu muhammad in azzabahu Allah fa bi zambihi wa in ghafara lahu fa hani Allah in Allah ya yi masa azaba to da ba ya cancante ta ne yayi zunubi in kuma Allah ya gafarta masa to madalla da shi wa in kana qalbuhu saliman ko da zuciyarsa ba ta da matsala faqad asaba dhunub man huwa khairun minhu sai to wannan kenan game da ma'anar izja a rabbuhu bi kalbin salim iz qala li abihi wa qaumihi lokacin da yake cewa da babansa da mutanansa kamar yadda muka karanta a wasu daga cikin ayoyin iz qala li abihi wa qaumihi ma za ta'buduna wai me kuke bautawa ne ma za ta'buduna me kuke bautawa wannan abu da kuke bautawa kuna ganin zai kai ku a ifkan alihatan dunallahi turidun wai a allolin ƙarya kuke so ku nufa da ibada koma bayan Allah ku kyala ubangiji a ifkan ali alihatan dunallahi turidun ma zannukum bi rabbil alamin to wani irin bakin zato kuke wa ubangiji ubangijin talikai to a lokacin wannan kaɗan daga cikin tattaunawarsa da mutanensa kenan to sun ƙaryata shi da suka ƙaryata shi to shi kuma ya sha alwashin sai ya koya musu hankali to akwai wani biki da suke yi na idi wannan bikin da suke yi sallarsa ce ta idi to sai shi sarkin a watan kamar yadda wasu wato ainihin maganganu na isra'iliyat suke faɗa cewa sai ya kirawo shi zuwa lalle lalle ana buƙatar ya je a yi wannan bautar gunkin da shi to lokacin da sarkin ya kira shi a je a bautar gunkin da shi idan ya fito ya ce ba zai je ba to watakila zai janyo wa kansa to sai da ya bari an taru da mutane fa nazara nazaratan tantin nujum to su al'adarsu a lokacin wasu malamai suka ce ilimin taurari ba a haramta shi ba sai ya ɗaga kansa sama ya kalli taurari da ya kalli taurari sai ya fito da natija cewa tauraruwa kaza tun da ta fito to taron da za a yi a daidai lokaci kaza zai zama ni kuma ba da lafiya to wannan ɗaya daga cikin maganganu kenan duk da wasu malaman tasiri sun nesanta wannan magana akan cewa ba zai yi annabi ibrahim ya yi duba zuwa taurari ba bayan alhali ilimin taurari asalinsa ba ilimi ne wanda yake karɓaɓɓe ba wannan ita ce magana ta farko daga cikin maganganun da malamai suka yi kamar yadda aka rawaito shi daga sa'idu ibn musayyab Allah ya ji kansa da rahama cewa ra'a na jaman fali'an faƙala inni maridun gada ya ce aina hango wani tauraro yana fitowa to da tauraron nan ya fito gobe zan yi rashin lafiya akwai magana ta biyu kuma cewa fa nazara nazaratan fin nujum sai ya daga kansa sama dan ya bagarar da su ya kalli taurari ba wai ilimin taurarin ba to ka iya cewa to me yasa zai daga kansa ya kalli taurari me hikimar haka amsa shine a baya so ya je wannan idin nasu don haka sai ya ɗaga kansa ya ta kallon taurari har hakan ya janyo masa matsala da haka to da ya sauke kansa haka sai ce in nisa ƙimun ni ban da lafiya ba zan iya zuwa wannan taron naku ba an gane ko sai Allah ya ce fa nazara nazaratan fin nujumi sai ya ɗaga kansa ya kalli taurari wasu kuma malaman suka ce a'a da ya ɗaga kansa ya kalli taurarin ilimin taurari haramun ne amma kuma ubangiji subhanahu ta'ala ya ba wa annabi ibrahim kudura ko kuma ya yi wahayi zuwa gare shi a kan cewa wato kallon taurarin da ya yi kallon taurarin da ya yi sun sai allah ya masa wahayin cewa kallon taurarin da ya zai yi rashin lafiya sai ya gane cewa lallai zai yi rashin lafiya shine fa nazara nazaratan fi nujum fa qala inni saqim sai ya ce wato ba lallai gobe zan yi rashin lafiya shi yasa imamu al-qurtubi Allah ya kansa da rahama yake cewa fa kana nazra ibrahima fiha ilman nabawiyan kallon da annabi ibrahim yawa wa taurari ilimi ne irin na annabta ta sai ce inni saqim lafazin inni saqim ba ni da lafiya zai iya ɗaukar ma'anar sa'asqamu gadan gobe zan gobe ba zan yi lafiya ba zai kuma ya ɗaukar ma'anar cewa inni saqimun saqimul qalbi alaikum ma'ana iz nakkahatum bi nujumin la tadurru ko iz takahantum bi nujumin la tadurru wala tanfa gaskiya tunda kuka ɗauki taurari a matsayin abinda da za ku dinga leko ilimin gobe da su to ni ka wani abu ya ci ciwata min zuciya alhali kuma taurari ba sa amfanarwa kuma ba sa cutarwa la ta zurru wala tanfa to wa qala inni saqim fatawallaw anhu mudbirin to sai aka tashi aka tafi wajen idi sai suka ce to kaga tunda kai baka da lafiya bai kamata a ce kai baka je ba mu ma kuma bamu je ba abin da yafi dacewa shine a mu bari mu tafi kai kuma sai ka zauna sai annabi ibrahim alaihi salam ya ce to shikenan ku tafi wata ruwaya ma aka ce sai annabi ibrahim ya faɗi suka dinga tattake kafarsa suka huce to sai da ya bari gwarazan sun hukuce saura irin 'yan miskinan nan a baya-baya to Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari a cikin suratul anbiya mai Allah subhanahu wata'ala ya ce la ajidanna aslamakum بعد أن تولوا مجرمين يتنارن سيد الله لا أكيدن أصنامكم سينا قلاوا وغما كنكو كيدي بعد أن تولوا مدبرين بايا كن جوية بايا كن باسو بايا كن تفزوا إيدنكم to wayannan raunanin sun ji abin da annabi ibrahim yake faɗa to sai allah subhanahu wata'ala ya ce mana anan ƙara karanta mana فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون to da annabi Ibrahim alaihi salam ya gama da wa'annan mutane bayan ya gama faɗa raga ila alihatihim sai ya juya ya nufi kuma inda gumakansu suke lafazin raga asali ah, fi'ili mazi ne na rawagan shine alhaidatu an shay ka karkacewa abu kamar yadda dila yake in yana tafiya yana tafiya ta yana yin gaba amma kansa kuma yana kallo baya don saboda zuwa kan ke to da ya je wajen gumakan a lokacin an kawo abinciccika iri daban-daban don cewa gumakan su sawa wa wannan abincin albarka kafin wato a je a dawo to sai ya zo ya sami gumakan sai ce ala ta akuluna to ku gumaka ba za ku ci abincin nan ba ne gashi an kawo muku abinci ƙala ala ta akuluna ya ce ba za ku ci abincin nan ba ne ta sai suka shiru ba su ba shi amsa ba sai ce ne to me yasa ba ku magana ya ku gumaka malakum la tantiquna me yasa ba ku magana aha to kawai annabi ibrahim alaihi salam rara alaihi sai koma zuwa gare su darban yana ta dukan su bil yamini ko dai da hannun dama ko kuma bilyamini da ƙarfi kamar yadda muka gabatar talaqafa hal ta bilyamini ko sai dinga dukansu da ƙarfi ya dinga dukansu da ƙarfi Shin Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul anbiya yace faj'alahum فجعلهم ذلالا إلا kabiran lahum لعلهم annabi ibrahim ya جزازا rasu ya إبراهيم يقبض راسي يميد سوسك guntu قنتو قنتو لعلهم إليه domin in sun dawo wato illa kabiran lahu sai babban su ne kawai bai faffaskara jikinsa ba abinda isa kuma ya yi haka la'allahun ilaihi yarji'una domin in an dawo a tambayi babban kar a zo a ga gaba ɗaya an kashe gumaka kuma a cewa ya kashe su to in ya dawo sai a tuhumi babban to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce me ka ce ta cikin suratul anbiya in domin mu haɗe bayanin gaba ɗaya qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina adh-dhalimin suna zuwa sai suka ce waye wa gumakan mu haka wanda duk yayi wa gumakan mu haka lalle azzalimi ne to kun ga ai in aka tafi idi aka dawo su suke fara dawo wanda suka fara tafiya irin masu karfin nan da sauransu su dai raunanan har yanzu ake bari a baya kuma su ne suka ji annabi ibrahim yana cewa sai ya kakkarya gumakan to da raunanan suka dawo kalu sai suka ce sami'ina fatan sai suka ce ai mun ji wani matashi yana ta aibata gumakan الذكر هنا بمعنى العيب يعيبهم ذكر تنازوا da ma'anar wato yaban abu laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum ay rif'atukum wa khabarukum alladhi tushaduna bihi ko alladhi yushadu khabarukum ka khabarukum wa sha'anukum bihi to sai suka zo sai suka ce sabin wani yana faɗa ana ce mai ibrahim to anan sai Allah ya ce fa aqbalu ilaihi. نعم كارنتا منا سيغا سسنزو وجن النبي إبراهيم يزفونا لفظ زفا يزف كمر أنا ترى زف يزف زفا يزف to fa aqbalu ilayhi yazifuna a qira'ar jumhur kenan a qira'ar hamza kuma shi kadai fa aqbalu ilayhi yazuffuna da bidammil bidammil zai sai gashi sun taho suna gaggawa da sauri Allah sai ya gaya mana a waccan surar wannan saurin da suke sai suka ce masa a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim kai kai wa gumakan mu haka ya ibrahim qala sai annabi ba ya ce bal fa'alahu kabiruhum hadha to ai babban su ne wannan shine ya musu haka fas'aluhum in kanu yantiquna ku tambaye su mana idan sun kasance suna magana to wannan a magana da annabi ibrahim ne yake cewa wato bal fa'alahu kabiruhum hadha shine hadisi ya tabbata a ingantaccen hadisi imamu an ya rawaito abu dawud ya rawaito shi da imam an da abu ya'la da ibn hibban sannan imam al-bukhari ma ya rawaice shi a cikin kitabul buyu ta hadisin abu hurairar ta Allah ya kare da a gare shi yake cewa annabi ibrahim alaihi salam bai taba ƙarya ba sai so uku to ita ma kuma ba wai karya ba ce sayan magana ce na farko biyu ya yi su ne dan. zatin ubangiji subhanahu wata'ala shine magana farko da yace inni saqimun ba ni da lafiya ai shi dai da ba ya san duwar wani dan adam yana cikin yanayi na rashin lafiya ko yau ko gobe to amma yayi haka ne dan ya taimaki addinin Allah saboda su tafi shi kuma yazo ya guma kansa abin da zai musu na biyu kuma a lokacin da ya karya gunkin nan gumakan nan da aka tambaye shi sai ta yi bal fa'alahu kabiruhum hadha ku tambayi babban su shine fasaluhum in kanu yantiquna sannan ta uku kuma lokacin da suka shiga wannan gari na Misira, wannan sarki jabbaru misir ya ce a kamo masa annabi ibrahim da matarsa sai annabi ibrahim ce in ya tambaye ki ki ce ke yar uwata ce domin ban san wani a garin nan mai bauta Allah ba in ba ni da ke ba wannan magana da annabi ibrahim ya faɗa ya shi annabi ibrahim sayan magana ya to amma don haka shine yake ganin cewa bai taɓa yin ƙarya ba sai so uku wannan magana tana wannan hadisi kamar na faɗa na cikin sahihul bukhari sai muslim da sunani abi dawud da sunan tirmidhi sunan ibni majah annabi ibrahim alaihi salam da ya faɗa haka to sai suka yi shirin ƙulla masa makirci domin su kona shi wanda insha Allah shi za mu tashi a karatun mu na gobe mu ji tattauna wasu da shi a daidai lokacin da za su kona shi abin da muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma ubangiji Allah ya ce mana ya Allah muna roƙonka da kyawawan sunayenka da sifofinka maɗaukaka Allah ka kawo mana sauƙi a cikin wannan hali da muke Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina ya Allah muna roƙonka wannan annoba ta corona da ta zo ta addabi duniya ubangiji Allah ka kawo mana sauki Allah ka kawo mana sauki ubangiji waɗanda muka rasa a cikin ta cikin ƴan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu Allah ka sa aljanna ita ce makomarsu wanda suka kamu da ita kuma cikin marasa lafiya ubangiji Allah ka ba su lafiya Allah ka tashi kafaɗinsu sa'annan kuma mu da muke da lafiyar Allah ka ƙara inganta lafiyar ya ubangiji abinda ake wa mutane barazana da shi na karayar tattalin arziki sakamakon wannan mummunar annoba Allah muna roƙonka ka kare mu ka kare mu na musulmi ya Allah muna roƙonka ka labbafa mana Allah ka sauƙaƙa mana a cikin al'amuran mu Allah ka azumin mu Allah ka sauƙaƙa mana a cikin rayuwa Allah ka haɗa mu ya ubangiji Allah ka ba mu tsayuwa akan daidai hukumomu Allah ka sanya musu adalci a cikin zuci zukatan su mana adalci batattu a cikin su Allah ka gyara su wanda ba su ga gyaru kuma Allah ka yi mana maganin su ka raba mu da zaluncinsu. su ya ubangiji muna roƙonka ka saukar mana da ruwa daga sama mai albarka ka shayar da mu ruwa zafi ya yi yawa a cikin al'umma ya ubangiji allah ka sauƙaƙa mana ka sanyaya mana ya Allah muna roƙonka talauci ka raba mu da shi kunci da damuwa Allah ka raba mu da su nun kufurci da rashin lafiya da hassada da kyashi ubangiji Allah ka raba mu da su mu da mu ka sa musu albarka Allah ka sanya mana albarka a cikin rayuwar mu gaba ɗaya dukkan wanda yake da wata bukata ta alkhairi sawa'un ya turo ko bai turo ba ubangiji Allah ka biya masa bukatunsa Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina Allahumma aminna fi awtanina wa aslih بين أئمتنا وولاة أمور وولاة أمور وولاة وأصلح بين أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم